yusmi'u illa man yu'minu bi ayatina ba da su wani abu na alqur'ani ba wala tusmi'u summa du'a mudbirin kuma ba in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun wadanda iya wani abu na alqur'ani sune wadanda suke imani da ayoyinmu suna musulmai sai daga sai Allah ce الذي خلقكم من ضعف da'afan wa sannan bayan wannan aiki kuma sai Allah ya sake sanya wa dan adam wani rauni a karo na biyu wa shayba garwa ko mutare da rauni fal insanu ba a faidi shi dan adam kamar karfi ne da ke tsakanin rauni biyu saboda lalle da Allah ta يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم الحق ولكنكم كنتم لا تعلمون وما لبثوا غير ساعة أي مستحيل هم الكافرون هكذا سلانتي ke rantsuwa ga mutane a nan duniya a karba sai su tsatsakke dai a nan duniya sun kasa faɗin daidai kuma a lahira haka su kasa faɗin daidai kuma da imani su da su suwa imani waɗansu malaman tafsiri suka ce annabawa kenan waɗansu suka ce an haɗa dukkan salihan bayi annabawa da dukkan musulmi da suka mutu da imani sun zama hutul ilmi wal imani za ce da kafirai laqad labistum fi kitabihi a hakika kun zauna yadda ke sahihin hukuncin Allah ila yawmil ba'th har ya zuwa ranar kafin ma'ana Allah ya tsayar da ku rayuwa mai tsawo har ya zuwa lokacin tashin kiyama fa hadha yawmul ba'th wannan ko shine yinin tashin kiyama din walakin kun kuntum la ta'lamun sai dai ku ba ku da masaniyar haka a imani da shi ba fa yawma idhil la yanfa'u zalamu ma'azratuhum a wannan yini zalimai uzurin su ba zai amfane su da komai ba ya hanzari da za su fara ba zai amfane su da komai ba wala hum yusta'atabu a dawo da su fa in yasbiru fannar masu wallahu wa in yasatibu kuma hum bil mutabin in sun yi hakuri wuta ke dai in kuma ba su yi hakuri ba suka bada hanzari haka za a ce islaha fasbiru aw ta tasbiru ku shiga da ku yi hakuri da kar ku yi duk ku ina ba ku yi hakuri kar ku yi wannan ku ta safa inda ma tuzu zauna ma kuntum ta'malun sai dai kadai ana muku sakamakon irin abin da kuke aikatawa ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مرسلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون ولقد ضربنا للناس حقيقة منبقى دون متاني في هذا القرآن تتنونا القرآن من كل مثل دكا من دنجل نوئي نمتاني منبقى مثالي ما ستالي نوئي domin mutane Allah ya buga misali da gidan ankabut masal lazina tahdu min dunillahi awliya ka masal al ankabut ittakadat baita wa inna awhana al buyut la bayt al ankabut kanu ya'lamun ya ayyuha an يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون lan yakhluqu الله wa law istama'u la Allah ya buga misalan qarya wa وضرب الله masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha رزقها ragadan min kulli makanin fakafarat لانهم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا سوى قتي ألا يبقى مثالي مثالي يوم ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل هو مثالي da zai دنيسا kusanto أقصى دن a ganta a kusa dan a wala in ji ji'tahum bi ayatin inda za ka zo musu da kowace irin aya da suka bukaci ka kawo la zai na kafaru to da waɗanda suka kafirta kaji sun ce in antum illa mubtilun aha? ai wannan ba aya ba ce tsafi ne inda suka ce da kai duwatsun maka ka mayar da su zinari inda za ka mayar da su cewa za su yi in antum illa mubtilun kuma mafaranta ne yan dabo ne masu tsafi saboda haka maganan ka kawo musu aya ma ba ta taso ba kyale su kawai kazalika yatba'u Allah kamar haka ne Allah maɗaukakin sarki ke sanya rufi da murfi ala qulubil ladina la ya'lamun kan zukatan waɗanda ba su da ilimi ayi tawazi ba su ji fasbir kai annabi kai hakuri ko kai mai wa'azi kai hakuri inna wa'dallahi haqqun lallai alkawalin Allah gaske ne wala yastakhifannaka allazina la yuqinun kada waɗanda ba su da sakankancewa game da lamarin ubangiji wato su sa ka kai ciki su sa ka zafuta su sa ka kasa danne zuciyarka a ka yi hakuri istighfar shine su zaburar da kai ko su fusatar da kai ka yi aikin wauta irin yadda suke kar kai haka sai ya sai abin da Allah ya kai shi da zakai wannan shine kai kan wannan sura suratul hud sai kuma sura ta gaba da zamu shiga yau ita ce suratul luqman suratul luqman kuma sura ce makkiya don mafi rinjayen ayoyinta an saukar da su ne a makka waɗansu malamai sun ce akwai ayoyi biyu ko uku waɗanda suke ‘yan Madina ne, daga faɗin Allah ta'ala walau an na mafi arzu min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu zuwa abin da ya biyo baya. Waɗansu kuma suka ce a gaba ɗayan su a Makka aka sokar da su. Ala ya halin dai sura ce makkiya kuma ita ce sura ta talatin da ɗaya a jerin surorin Alƙur'ani mai girma kuma tana da kunshe da ayoyi talatin da hudu a wata kira kuma kasar haka ko sama da haka. Me Allah ya ce a kurma. Bismillahir ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم وأن آيوين na littafi wanda yake kunshe hudan littafin da Allah ya saukare dan ya zanto shiriya wa rahmatan kuma domin ya zanto ainihin rahama lil muhsinin da mutanen da suke ihsani wato wanda suke kadaita Allah cikin ibadojin su wa yu'tuna الصلاة zakata wa hum bil akhirati يوقنون أولئك على هدى من ربهم ربهم وأولئك هم المفلحون mutanen da ake kira masu ihsani su ne zai yuqimuna salata waɗanda suke sayar da sallah yinta akan lokacinta tare da kiyaye ɗanta da ta gaba daya wa yu'tuna zakata kuma suke bayar da zakata dukiyoyinsu wa hum bil akhirati hum yuqinun kuma su sun sakankance ba su da takka ko ku kwanto game da ranar lahira ulaika ala hudan min rabbihim irin waɗannan tabbas suna kan shirya daga wurin ubangijinsu wa ulaika humul muflihun irin waɗannan kuma suna cikin waɗanda za su rabota Allah sa mu cikin su wa minan nas man yashtari lahu wal hadith li yudilla an sabilillahi bi ghayri ilmin wa yattakhidha huwa أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه, عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ومن الناس cikin mutane من يشتري lahwal hadith أقول wanda yake يا yasashen zance أقول wanda yake fansar magana mara amfani shine lahwal zance mara amfani wanda baya baya da amfani ta fuskar addini tunda ba zikiri bane ba hailala bane ba istighfari bane ba sannan kuma ba shi da amfani ta fuskar duniya li yudilla an sabilillah ba dan komai ba sai dan yi amfani da wannan zantan wajen kautar da mutane daga tafarkin Allah bi ghairi ilmin ba tare da ilmi ba wa yattakhizaha huzwa kuma ya riki tafarkin Allah din abin yi ma izgili abin yi ma wasa sai Allah ce ulaika lahum azabun muhin irin waɗannan suna da azaba maulakanciya wanda za tursasa su saudakantar da su wa iza tutla alaihi ayatuna sakamakon damuwarsa da zance mara amfani idan an karanta masa ayoyinmu walla mustakbiran sai juya baya yana mai girman kai ka allam yasma'aha kai ka ce bai ji ba kamar ma bai ji wannan ayoyin ba ka anna fi wa qara kai ka ce an sanya wani mulki an dode kunnuwarsa kai yadda sauti baya iya shiga ciki dallati fa bashirhu bi azabin alim kai mata bishara da azaba wanda suke mai radadin gaske to malaman tafsiri a da da yanzu sun yi dogayen maganganu kan cewa menene lahawal hadis sai dai zance mafi inganci lahawal hadis shine wasa daga cikin mutane akwai wanda abin da yake kulawa da shi sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake na gida ko na indiya ko na amurka ko ma na wane ba bambanci tsakanin mai sauraron michael jackson da mai ko mai sauraron dan kwairo dukkanin su bi sunan sa lahawul wannan ita ce fassarar Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas Jabir dan Abdullahi duk cikin sahabbai kenan ko cikin tabi'ai kuma makhul al-Jami Sa'id ibn Jubair Mujahid da Imam Qatada dukkanin su sun fassara cewa lahawul hadith shine wato ainihin sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake Abdullahi dan Mas'ud rantsuwa yace wallahi huwal ghina wallahi huwal ghina wallahi huwa gina ghina hasu uku cewa wallahi lahu al-hadith shine sauraron ka da kade da wajo da haka ya halaka ba sauraron ka da kade da wajo kuma ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dake cikin Bukhari yace za a samu waɗansu tawaga cikin al'ummata yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azi. za su zo suna kokarin halatta al-hira zina sa mata suna kawance friendship ne ba wai zina ba kawance sun canja mata sunan da Allah ce la takarabu zina don su ji dadin halattawa ko su rinka kokarin halatta alharir tufafin alharir da aka haramtawa maza sawa wal khamra ko su rinka kokarin halatta giya su sa mata sunan da ba na ta ba sai karabun ruhi wato spiritual drink wai a canja sunan sharabun ruhi wani abin sha na ruhi za su zo kuma suna kokarin halatta alma'ad kaɗe kaɗe da wake wake dukkan waɗannan haramun ne da nassin wannan hadisi cikin bukhari da kuma nassin wannan aya bisa ga fahimtar waɗannan sahabbai ko waɗannan tabi'ai banda wannan ayar ma suka ce akwai wata ayar Allah ce azifatil azifa laysa laha min dunillahi katifa أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون سامدون كنا ما تسول رنك تكرد وكي وكي مستجلون بالمعازف مستجلون بالأغاني وأنتم سامدون كنا الله يا كوشي تصفى برسولي an gane ku sannan da can cikin suratul isra wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal awlad wa'iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytan illa ghurura sautu shaytan nan da aka ce fuzgi wanda ka samu daman fuzga cikin mutane bi sautika sautinka wato wake wake kenan kada kada da wake wake sautin shaytan kenan sarewar shaytan kenan da nassin hadisul bukhari wannan sarewar shaitan ce duk inda kiɗa yake algaitin shaitan ce an gane ko saboda mai yan mata guda biyu suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna kada abin kiɗa suna waka a ranar idi sai sai abubakar ya zo ce sarewar shaitan a gidan annabi ya daka musu tsawa sai annabi ke kyale su kowane mutane suna da idi wannan shine ranar idi sai malaman fikihu suka ce kaga anan annabi bai ce ba sarewar wa ba a tana nan a matsayin sarewar shaidan amma a ranar idi ba ta zama sarewar shaidan ba shi idi ya wuce fa shi ke a duk duniya ba inda ya halatta a yi kiɗa a yi waka sai wuri biyu ranar idi in kuma za a kai amarya shi kuma in za a yi suwaye za su yi mata zalla da namiji shi siffar kiɗa ba na namiji ba ne ba siffar rawa ba na namiji ba ne ba namiji sai motsa jiki sai kazar kazar sai a hau doki a yi kilisa sai a hau dutse a duro sai a koyi tsaya saboda aljihadu fi sabilillah ke kuma na al'amura sun lalace gaba ɗaya wannan siffar mata ce duk wanda yake kokarin rawa kamar yana kamanceceniya da mata akwai wani bangare na masu ta kasa tarbi ya zama mata maza shi ba cikakken namiji ba ke da haka irin waɗannan ko jihadi za a yi ba su iya kowane irin kiɗa duk kiɗa sunansa kiɗa bandiri ma ai kiɗa ne ko za ka cire shi daga kiɗa to ba za ka cire shi daga kiɗa ba duk sunansa kiɗa dan bai tabbata ba cikin ayyukan sahabban annabi ko aikin annabi ko aikin sahabbansa an gane wannan da kyau da haka wannan sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake ko na gida ko na waje haramun ne tunda kuma sun zama haramun almutajaratu fiha fa dinakayyas ya zanto kana sayar da kafir na dan bairo ko na alhaji mamman shata ko na dan maraya ko na barmana mai soge ko na wane ne dukkanin su haramun ne wallahi tallahi haramun ne kaulan wahida duk wanda wannan ita ce sana'a ta yi kokari ya tuba abin da yayi da kafin ya wannan karatun muna roƙon Allah ya yabe masa ya gafarta masa shi kuma daga yau yayi kokari ya canza sana'a gaba ɗaya ka goge kasatin aljawan mai shata ka sa kasafin shek Muhammad Abba a kai gaba ɗaya ka goge kasar ɗin ɗan kwairo ka sa kasar na shek abubakar mahmudu a kai ka sa kasar ɗin malaman suna ga sunan ko a nan garin ko a wani gari duk iya zanto shi ne abin da za ka ciyar wallahi tallahi haramun ne to ballantana ko bidiyo kasar wannan barna kan barna ke bidiyo kasar na kiɗa ko na waka yo ai wannan ya fi illa ma saboda hoto yake nunawa da yadda ake raya a cikin waka sai ku karba da za su zabiyo kenan a yi hakuri haka za a haka za a ba a yin da za a yi ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين Allah madaukaki ce wa idza tutla alaihi ayatuna mai sauraron kada kada da wake wake dabi'arsa in an karanta masa ayoyin walla mustakbiran sai ya juya baya na girman kai ibnu taymiya yace babu yanda za a yi kaunar kira'ar qur'ani da kaunar waka su taru a cikin zuciya daya kishiyoyin juna ne inda ka san ruwa da wuta dole inda ya zo ya kori daya kana bukatar ka saurari khalilul kusari Sheikh abdurrahman al-Khuzaifi al-Sudaifi kana sauraron kira'ar Qur'ani babu yanda za a yi waka sai maka kana san ka ji dadin waka babu yanda za a yi kaso karatun al-Qur'ani babu yanda za a yi sabi kishiyoyin juna ne sai ka zaba a tastabdiluna allazi huwa Adana, bil ladhi huwa khair sai ka zaba yanzu ba yanda za a yi su hadu da juna in dai qur'ani ya zo zai koru waka in ko waka ta zo qur'ani ko ba zai tsaya a wajen ba waka ba ya sashen zance ne? yo ya sashen zance ko ba kai ake bata aka waya zara aital ladina yaquduna fi ayatina fa aridu anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayri وإما أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين كوما نسي آياتك وجهك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم إن الذين آمنوا للي ودن سكي إيماني وعملوا الصالحات كما سكي أيوكا نجري لهم جنات النعيم سنة الجنة النعيمة الله سامو تكين خالدين فيها سنة ما تدوما تكينتا وعد الله حقا القولين دا الله يموس نتبت وعده وعدا وأحقه حقا كنا وهو العزيز الحكيم في الله سيني العزيز mabuwayi cikin al'amuransa al kuma shine mai hikima cikin duk abin da yake خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء khalaqa samawati ubangiji shine ya halicci sammai daidai har guda bakwai bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da wadansu ginshiki ko filas da kuke iya ganin su ba ba wani ginshiki ko matokarai ko wadansu sanda da ke rike da sama din wadansu malamai suka ce bi ghairi amadin tarawnaha abin nufi da wadansu sanduna da ba kwa gani kamar akwai abin da yake rike su da ya kasa mu ne ba ma gani amma dai gaskiyar zance bi ghairi amadin babu su gaba daya tarawnaha ballanta na ma ku gansu wa alqa fil ardi rawasiya sannan ubangiji ta'ala ya jaddefa duwatsu a cikin sararin duniya an tami da bikum cikin ban kasa dan kar ita kasa din ta raurawa da wa basta fiha min kulli dabba kuma ya yada fiha a cikin kasa din min kulli dabba kowane irin nau'i na halitta irin wanda ya so tsakanin mutane da tsuntsaye da dabbobi halittun ruwa da na waje duk Allah ya daidaita su a ban wa anzalna minas sama'i ma'an mun saukar da ruwa daga cikin girgije fa ambatna fiha sai muka tsira fiha cikin ita ƙasa din min kulli zaujin karim daga kowane irin nau'i shine zawj kowane irin nau'i ko sins karim mai karamci malaman suka ce idan an ce min kulli zaujin bahid hankalin mu zai kamo shi da wuri eh kowane irin nau'in abu mai fitowa a kasa bahidin mai ban sha'awa amma karim mai karamci ta yaya ya zo mai karamci suka ce na akwai wata balaga ta alkur'ani mai girma karim wato abin da ke fitowa daga kasa yana da karamci saboda abin da ka shuka ba shi ke fitowa ba idan ka sanya kwaya daya idan karen ya fito zangarniya sai ta baka kwaya nawa ɗaruruwa ko ɗari ko sama da ɗari ko ƙasar haka karamci ne ko ruwan. karamci kenan fiha min kulli zawjin karim idan aka ce an yi ruwan shuka manomi na iya ɗaukan irin shuka ya rataya a kafaɗar sai tafi gona amma lokacin da aka ce kaka ta yi lokacin girbi ya yi zai iya zuwa ya ɗauko a kafaɗa kira sai ya je da mota guda saboda ya gamu da karamci shine ambatna fiha min kulli zawjin karim karamcin kenan gaba ka sa kwaya ɗaya ta fitar maka da dari ko ɗari biyu ko sama da haka ka je ka shuka kwano daya amma karshe ka zo ka samu wajen buhu bakwai ko sama da haka ko ƙasa da haka shi ne karamci sai Allah ta mi hadha khalqullah wa aruni ma za khalaqa alladhina min duni bal adh fi dhalalin tallafi hadha wannan da ake nufi da wannan dukkan abin da idan ka zai iya gani duk abin da ka kalla in ka kalli damanka ko hagun ɗinka ko gaba ko baya ko sama ko kasa haza khalqul lahi shine kabar din wancan da ne wannan kabar haza khalqul lahi wannan halittan Allah ne yo duba dama da hagu mana gaba da baya za zaka ga wani abin da ba halittar sa ba a kenan haza bi kulli sa a yalwace duk abin da ido ka iya gani hannu ya iya tabawa kunne ya ji sautin sa khalqul lahi halittar Allah da shi kadai ba wanda ya taya fa aruni ma za khalaqa allazina min dunihi ku nuna min abinda waɗanda ba Allah ba su kuma suka yi mai suka halitta cikin abin da kuke iya gani a sama ko kasa zalimu na fi dalalin mubin bari dai azzalimi suna cikin zalunci suna cikin bata bata ko mabayyana ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد Allah ya ce walaqad atina luqman al-hikmata haqiqa mun baiwa luqman hikima hikima shine hankali wadatacce da hangen nesa da tunani mai kyau da muka bashi wannan hikima muka ce da shi anishkur lillah kai godiya ga Allah wa man yashkur dukkan wanda ya godiya fa inna ma sannan dai kadai yayi godiyar nan ne domin kansa ba dan Allah zai ci moriyar godiyar ba sai dan kai da za a ba ladan ka gode wa man kafara dukkan wanda ya bijire fa inna Allah ghaniyyun hamid lalle Allah ta'ala ghaniyu ne wato mawadaci ne hamidu kuma shi ke cancantar ayaba masa وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان تناوى الأمة كلوكة لكي لقمان يفتى لابنه كدنسا وهو يعظه الحال ينعي متوازي yace يا بني يا كي كرمين karamin la tushrik billah kar ka hada Allah da wani wajen ibada kar ka hada Allah da wani cikin rububiyarsa wato halittarsa ikonsa aikinsa cikin uluhiyarsa ibadar da zaka yi masa cikin sunaye sai sahabbai suka je wajen manzon Allah suka ce wai gafa abin da Allah ya faɗa cikin Qur'ani an ce wai waɗanda suka yi imani ba su garwaye imanin su ba da zalunci su ne suke da aminci kuma su ne shiryayyu to cikin mu wane ne bai taɓa yin zalunci ba a dukkan mu gaba ɗaya halakaku ne ba ma cikin aminci ba ma cikin shirya sai manzon Allah ya ce zaluncin da kuke nufi ba shi Allah ke nufi ba zaluncin da Allah yake nufi shine zaluncin da Luqman ya faɗa wa ɗansa ya bunayya la tusrif billahi inna shirka la zulmun azim abinda aya take nufi allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin waɗanda suka yi imani ba su garwaye imanin su ba da shirka ba wai zalunci na kai sabo na yi sabo ba wannan Allah ke nufi ba babban zalunci dan ya ce na shirka la zulmun azim lallai shirka babban zalunci kenan sai ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وبصانه في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تدعهما وصاحبهما في Sun ya mahufa wasu dafisa biyu laman alama ilai umar na yi ma waje da hukumcimawa sun gama Wa wasu fainal jiyan Sani hakika mun yi wasifi da sifin alama biyu wa dangane da mahaifanka guda biyu cewa wa nan ne ya kyautata wannan wasiya ta su cikin alkur'ani cewa dai Allah madaukakin sarki yana yin umarni ga dan adam kyautata wa mahaifansa hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin mahaifiyarsa ta dauki cikinsa wahnan ala wahnin rauni bisa ga rauni alwanu adda'af kenan waɗansu malaman suka ce jahadan ala jahadin wato wahala bayan wahala haka suke daukar mutum tun yana ciki wato ainihin sai ta faman wahalarsa lokacin da yake ciki wata uku farko akwai matsalolinsa daban wata uku da suka biyo matsalolinsa daban mata uku karshe kuma su ma akwai matsalolinsa daban kullum mahaifiya dai tana cikin wani hali na rashin lafiya duk da wunta sauke ka domin ta sauke ni domin ta sauke bayan ta haifi mutum kuma jini ya ta tsiyaya da jikinta har wani lokaci kuma ta zo ka yi ta tsotsan mamanta kana sha tun baka iya cin komai duk wannan ubangiji na tunatar da kai cewa ya kamata kai da'a ga mahaifiyarka ko dan wannan ya kamata ka kyautata wa mahaifinka ko dan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba abinda da zai yi a ce ya iya biyan hakkin mahaifinsa sai fa in ya je ya samu mahaifin nasa yana bauta an cinye shi a yaki an riba shi a yaki yana bauta ya yayi ta aiki yana liberanci ya tara kuɗi har ya fanto shi ya kawo shi gida to da ya ganyo wani abu kenan Eh. wani sahabi ce mun zan Allah cikin mutanen wa ya kamata in kissa wa yace mahaifiyarka shi sannan wa yake sannan mahaifiyarka sannan wa sannan mahaifiyarka sannan wa yake sannan mahaifiyarka da haka ko da an haɗu iyaye guda biyu kuma kowa ta fi girman haƙƙi sama da kowa shi yasa aka ce in an rabu yaro jariri na hannun uwa uba baya da daman ya kwaci dole ya bar mata kayanta kai ko an yaye shi na hannun uwa uba baya da daman ya kwaci dan an samu irin wannan rigimar wani sun rabu da matarsa ya na son ya tsarce dan ita kuma tana son ta tafi da kayanta aka zo wajen manzon Allah sai ce anti ahaqqu bihi ma lam tanki ke kika tantar da rike kayan sai ranar da kika yi aure in za ki je wani gida kiya dawo masa amma ba ka barke kayan ko yaro ya kai shekara goma ita tafi tantance sarki kai kuma yanzu kai ka zaka ta kudin haya inda kudin albashi ka ta albashi na tana kula martanka ka kawo mata abincin suna kula markanta kanta ɗakin su in yana yiwu ta je ta faɗa ko ta tura ɗan ya je faɗa maka ba ɗakin mu na yiwu a zuwa gyara mana ka zo dole ka gyara ya za haka musulunci ya tsara dan ita mace mai rauni ce kai namiji mai karfi ne da haka sai aka ɗora maka wahala din kai kana da gaman da zaka dauka amma ita ba ta da gaman da za ta dauka wannan shine adalci shine yadda ya dace amma in za ta yi aure to shikenan sai ta dawo da shi wajen baban su kenan dan ba za ta je da ita gidan ba sai dai in mahaifinsa baya nan to kuma wannan wani abu ne ban ji ba idan ba ta da tarbiyyar addini ita matar to wannan shi kenan sai su je wajen alkali sai ya kai kara ya shigar da kara wajen alkali shi alkali ya san a musulunci ita take da yancin ta rike to amma yanzu ga wata matsala ta kunno kai shine ba ta da tarbiyyar addini ko inda take zaune ba tarbiyyar addini yaron zai fi samun tarbiyya a wurin ubansa to sai alkali ya tura a binciko a bincika a bincika in an samu wannan gaskiya ne ya halatta alkali ya kwace dan ya baka amma ba kai za ka kwato ba shari'ar musulunci kenan eh ato ba ba alkali ba ka yarda da shi ba ni da na za a ko alkali ko ba haka ba ni da na za a ko alkali duk irin yadda suka kai ga rauni wallahi tallahi sun fi a ce babu a yau ba kana gani ba yan sanda ka ce ba na musulunci bane soja ba na musulunci bane immigration custom duk ba na musulunci bane alkalai ba na musulunci bane ba wallahi idan aka ce an riga an dakatar da dukkan waɗansu kafofi na doka tsawon minti goma kowa ya kata ransa babu baka ya kace zamanin garin nan zai zama a ce ya jama'a an ba ku wata awa ɗaya na yanci yan sanda ba za su yi aiki ba soja ba za su yi aiki ba immigration alkalai kotuna duk abin da kai a wannan lokacin ya halatta a gwamnatanci don girman Allah za a zauna lafiya ai babu ba ta hada da komai ba na yarda akwai bada gurbin alkalai yan muna alkalai akwai su akwai wanda ilimin su bai kai ba akwai wanda tsoron Allah su bai kai ba akwai wanda duka biyun babu amma wallahi ka ce da su da babu ɗaya ne babu wannan ba zai taɓa yiwa ba duk zafin addini ka sassauto sai ka fahimta ba yadda za a yi ita babu ka haɗa ta da wani abu a ce ba 'yan sanda a gari ba komai rigima ai to ko wani zai iya zuwa gidan ya kwace kana tafiya wani zai iya tsaya da sanda buge ka a cikin dare ya kwace mashin ka yi da gasa, wa zai ce masa danbe. duk wannan abin da kuke rena ko yana yana da amfanin sa ban ce ba mu rayu akan sa har mu mutu dole muna bukatar shari'ar musulunci amma wannan abin da zaka ce da shi da babu da dai shine abin da hankali ba zai karba ba nassin shari'a ma ba zai karba ba da shari'a da hankali duk ba za su karbi wannan ba ina fatan kun fahimta wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn mahaifiyarsa ta dauke shi rauni bayan rauni wa fisaluhu fi amayn an yaye shi tsawon shekaru biyu ko renan su tsawon shekaru biyu ma'ana shayarwa shekara biyu ce wal walidatu yurdaina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rida'a an iskurli wa ubangiji yace da shi an iskurli ka gode mun kai dan adam wa liwalidayka haka ka gode wa mahaifanka godiyar Allah tana nufin yi masa bauta godiyar ga iyaye kuma tana nufin da kar ka dauka an ce ashkuru lillah ashkuru lil ka dauka duk ne matsayin su a'a godiya ga Allah yake ce me yi masa bauta godiya ga mahaifa ya sune yi masa me na tunda Allah ce wa budallahi wa la tusriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana sai aka ne a ce ashkuru lil walidain ke al ihsanu ilayhi makina ashkuru lillah shine kuma ibadatu wa adahu la sharika lahu subhanahu wa ta'ala ilayya al ya zuwa gare ni makoma take wa in jahadaka mahaifan nan guda biyu idan sun kwadaitu kansu jaka ala an tusirka kanka hada ni da wani an tusirka bi ka hada ni da wani abu ma ne salaka bi ilmin abun da baka da ilimi a kansa sun so ka saba wa Allah sun so kai shirka fala tuti'uhuma to kada kai musu da'a kada kai musu biyayya wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa amma ka abokance su ka mu'amalance su a duniya tare da kyautatawa idan mahaifin ka ya umarce ka da saba ma Allah ba za ka ba mahaifiya ta umarce ka da saba Allah ba za ka ba shi yasa da ranar hadisin sa albina biyu wa da ya musulunta mahaifiyarsa ta zo ce ko ka bar musulunci ko in kici in kisha idan ya so in mutu da yunwa a aibata ka a ce ya kace mahaifiyarsa da yunwa yace to shikenan ni kan ba zan bar musulunci ba ya ci gaba da yin musulunci ita kuma ta kici ta kisha aka kwana aka yi ne ya zo same ta ce gari ki ci abincin ki wallahi da za ki samu rai dari yunwa ta kashe ɗaya ki sake sa wani ta sake kashewa ki sake sa wani safaya ta sake kashewa sai rayukan ki dari sun kare ne dai babbar abin da nake ka bana ji dole ta hakura ta abinci ya za ta yi zara da haka dan mahaifi ya ce zai tsine ma kan wani abu na addini ya tsine so miliyan ba za ta kama ka ba ya ce zo ka saba wa Allah zo ka yi bid'a sai ka ce ba zan yi ba tun da sabawa Allah ne sabawa manzon Allah ne kana da haƙƙi a kaina amma haƙƙin Allah ya fi girma sama da haƙƙinka kana da haƙƙi a kaina amma haƙƙin manzon Allah a kaina ya fi naka ya fi na mahaifiyata ya fi na kowa a duniya ba baka yi hakuri ba zan iya ba zan iya maka biyayya ba ba zan iya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan Allah ya ce bal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ya tsine maka ya la'ance ka ko so bulen ya tsine ma ba za ta kama ka ba galibi waɗansu iyaye wanda ba su fahimci musulunci ba ba abin da suke tunkaho da shi sun ce zan tsine maka to wai sun da Allah kamar wani azzalimin sarki sai da in sun tsine ko da gaskiya ko ba gaskiya a karba wallahi Allah baya karban tsinewa in ba ka da gaskiya kai akwai lokacin da zaka tsine din kana da gaskiya amma cikin fushi ne bacin rai ka tsine sai Allah ya ki karba dan ya san in yi karba ma daga baya dan na ka yi kamu da cuta kuma kai zaka zo ka ji ta shine ke cewa wa law yu'ajjilullahu lin-nas sharra tijalahum bil khair laqudiya ilayhim ajaluhum fa nadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tubyanihim ya'mahun da an ce Allah na gaggawar ansa addu'a ta sharri irin yadda yake gaggawar ansa addu'a ta alkhairi da yanzu ba mutane a bankasa yaso nawa uwa ta zai fata mata da sai kai wannan Allah wadaranka ka haifa mutum da baka haifin halinsa ba ta kore daga gida ta dage ya fita in can bayan awa daya ta ji karar sa makwabta suka daure zane ta je ayi masifa da ita waye ta ba mutana ke ba kika tsine masa dazu to shi sai Allah baya karban addu'a ta gaggawa da iyaye kewa abin nan in addu'a sharri ce baya baya sauran ansawa to balantana kuma in ba su da gaskiya wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kama amalance su tare da kyautatawa a duniya wa tabi sabila man anaba ilayhi ka bi tafarkin wanda ke komawa zuwa gare ni thumma ilayya marji'ukum sannan makomar ku gaba daya zuwa gare ni ne in ji Allah fa unabiyukum bima kuntum ta'malun da ku ba ku labarin abin da kuke aikatawa ya bunayya inna in takum qala habatin min khawdalin fatakun fi saqratin aw fi السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني يا كيدانا لقمان يا كيغا بدن نصيحة كينان غدان لقمان دين kamar yadda muka faɗa wato an yi sabani kan annabi ne ko salihin bawa amma zancen mafiya yawan malamai ba annabi bane salihin bawa ne Allah ya ba shi hikima yace ya bunayya ya kai dana innaha in taku misqala habatin innaha lalle ita aiki ko kuma innal khislata lalle ita dabi'a sawa'un kyakkyawa ce mummuna ce in taku misqala habatin inda za ka kasance a ce kamar kwayar zarra take ko kwayar komayya min khardalin misqala habatin min khardalin wato daidai kwaya ta komai. komayya fatakun fi sakratin sai ta kasance a cikin wani dutse mulmulalle an gane ko au fi samawati ko a wani lungu a cikin sammai aw fil ko a wani lungu a boye a cikin kasa duk inda take da ya atibi Allah Allah zai kawo ta ranar tashin kiyama duk wata ɗabi'a da kai duk wani aiki da kai duk wani magana da kai mai kyau ko mara kyau komin kankantarta ko cikin dutse ka shiga ka ko wani sako a sammai ko wani sako cikin kasa karshe ranar tashin kiyama ya atibi Allah Allah zai kawo abun domin ya hisabi a kansa ان الله لطيف خبير الله ماذا كي سركي شيء لطيف مثلا أبا من نبو يمتك خبير سنما يبقى ومتالي لابار ما بين دسكي أي كتاب يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ya bunayya ya kai dana aqimis salata ka tsayar da sallah mana wa amur bil ma'ruf sannan kai umari da kyakkyawa wanha anil munkar sannan kuma kai hani daga mummuna wasbir ala ma asabak kuma kai hakuri kan do abin da zai same ka sai ya koya masa bayan ya koya masa tauhidi la tushrik billah sai ya rubanya da abu na biyu mai matukar muhimmanci shine muraqabatullahi ta'ala ya bunayya innaha in takum misqala habatin dai ya rinka jin muraqaba fa cewa duk abin da yake Allah na lissafin sa sannan kuma sai ya zo cikin ayyuka ya fara masa da sallah ya bunayya aqimi salata tunda har yayi tauhidi yana da cikakken muraqaba da tsoron Allah ya zo yayi sallah to ya ya zama salihi a karan kansa yanzu kuma akwai bukatan ya gyara mutane sai ce masa wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar in zai yi umarnin kyawun aiki ko ya hana mummuna to lalle zai gama da tsangwamar jama'a zai gamu da musgunawan jama'a wani lokaci a zage shi wani lokaci a faɗa masa ba daidai ba wani lokaci a masa kage haka dai to sai ce wasbir alama asabak kai hakuri kan duk abin da zai same ka domin ba yadda za a kai wa'azi ka faranta wa kowa rai yadda ka faranta wa wani rai haka wani zaka bukanta masa rai ba yadda za a kai wa'azi duka su karba ya ise ka alfahari cikin goma ka samu mutum uku sun karba ka ci ba ko baka ci ba ya fi babu ko bai fi babu ba wato ka kaga kenan da a ce ba karba gaba ɗaya ba ko uku a karba ko ɗaya ya karba cikin goma ka riga ka tiri ba mu wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmi al-umur lalle wannan yana cikin manyan manyan al'amura da ake son mutum ya rike su ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله ببهتان فخور واقتل في مشيك واغضض من صوتك إن عنك والأصوات لصوت الحديد ga tauhidi cikakke ga murakaba kana jin duk abin da nake Allah na lissafi ga tsayar da sallah ga umarni da kyakkyawa ga hani daga mummuna idan wannan ta samu ai an samu kamala ta bani adam to wani lokaci idan kamala ta samu wurin dan adam kuma sai ya rena waɗanda ba su kai matsayinsa ba to sai ya ce wala sa'ir haddaka lillah kar ka rinka juyawa mutane kuma sunka ma'ana kar ka yi girman kai kar ka rinka kafafa kana ganin kai ka zama salihi sauran sun zama halaka kai kana kan shari'a sauran fatattu ne kai ahlus sunna ne su dan bid'a ne kar ka rinka yin wannan a'a kokari zaka yi yadda Allah ya shirye da kai kai ma jawo su mun cikin shari'a yadda Allah ya gane da kai kama jawo su mana su shiga cikin abin amma in ka dauka mun hautu da mun tsira kowa da babu ba dan wuta ne ya zama shirme kenan me kai kenan yi kokari ka dawo mutane zuwa ga tafarkin gaskiya wala tusair khaddaka linnas kar ka rinka raina mutane shine ma'anar la sa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha kar ka tafi a ban kasa kana mai alfahari inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ubangiji baya san dukkan wani mukhtalin mai yanga wajen tafiya fakurin sannan ko mai alfahari da kansa ko mai alfahari da tufafinsa ko abin da ya mallaka ubangiji ta Allah na san ka zanto mai kaskantar da kai wala tamsi fawqa al-ard illa tawadu'an fa kam tahtaha qaumun humumin ka arfa'u idza kunta fi izzin wa hirzin wa mana'atin fa kam mata min qaumin humumin ka amna'u suka ce karka tafiya ban kasa fa sai kaskantar da kai ka nuna kanka ba kowa ba yo mutane nawa suka mutu wanda sun ji ka kima sun ji ka daraja in yanzu kana jin cewa fi izin kana cikin wata daukaka wa izin kana cikin wani tsaro yan security na banka nan da jan, wa mana hakin kana wanda suka da wanda suka zare takobi ko suka tsara bindiga sai sun kare ka fa kan mata min qaumin umumin ka amna'u yo mutane nawa suka mutu wanda sun ka masu tsaro sun fi ka dangi sun fi yan security sun ka kaza aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyada. komin ganowar da kake ciki dai mutuwa kuma sai ta zo lokacin da za ta zo wallahi mai gadi bai sani ba yana ta gadi a waje bai sani ba annabi suleiman babu haka ai buka aljanu suna ta aiki ba su sani ba shi ya mutu sandarsa kawai take rike da shi da sun wuyo wasu ganci su gaba da aiki falamma kharra tabayyanat aljunnu an law kanu ya'lamun alghayb ma labisu fil azab al waqtat fi makika ka takaita cikin tafiyarka idan kana tafiya a matsayinka na namiji ba a san ya zanto akwai yanga cikin tafiya ba a san kuma saurin yayi yawa tsaka tsakiya wasdud min sautika ka sassauta muryarka sai fa in kana abin da yake bukatan daga murya kamar bai menene abin da yake bukatan daga murya wato kamar kiran sallah kamar bada sanarwa kamar shela kamar hudubar juma'a kamar wa'azi fadakarwa duk wani na bukatan daga murya in ba haka ba magana zaka kada yin wanka sai kai cikin sauti daidaitacce tsakatsakiya شين وجدون من صوته إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ما في مون الصوت شين صوت اللي يزما كما صوت الجاكي ما أتني زنتو مريك كم مري الجاكي كنا ما جانا أنا جي أو جنس أمواني سأل تبي ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وما shin ku mutane ba ku da masaniyar annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi a can gurin maganar lukman ta kare nan kuma Allah ya ci gaba da wa'azi kenan alam tarau ba ku da masaniyar annallaha sakhkhara lakum Allah shine ya hore muku ma fis samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sammai da kasa abin da yake sauka daga sama ni'ima ce daga Allah abin da kasa ke fitarwa ni'ima ce daga Allah wa asbagha alaikum kuma Allah ya malalo muku ni'amahu dangogin ni'imarsa zahiratan wa batina na zahiri da kuma na koyi shine suka ce na zahiri wato kamar ni'imar musulunci kenan na koyi kuma hauhawar imani a zuci dai imanin wani ya na wani amma dukan mu nan mun yi tarayya alhamdulillah musulmai ne amma wani ya wani kuma ta fuskar imani wannan kuma Allah ne ya sani ومن الناس من يجادل في بغير علم daga cikin mutane akwai wanda ke jayayya cikin lamarin Allah ba tare da ilimi ba yana so ya ce ya halatta ba ya da aya ko hadisi ko bai halatta ba ba ya da aya ko hadisi yujadilu billahi bi ghairi ilmi yana jayayya cikin lamarin Allah ba tare da ilimi ba cikin hukunce hukuncen musulunci wala hudan ba ya da wata shiriya wala kitabin munir ba ya da littafi mai haskaka masa gaba shi so ki ka bada fatawa da abin da ka gani yadda kake jin bai halatta ba to bai halatta ba kai kuma kana son a bada fatawa gwargwadon yadda nassin qur'ani yake gwargwadon yadda hadisin manzo Allah ce gwargwadon yadda rayuwar annabi da sahabbai ta nuna yaso da dama ganin ka makusanci zai hango abu kake cewa haramun ne amma da zaka tuntubi shari'a sai ka samu cewa halal ne kai ne kake ganin sa haka da haka ba za ka auna shari'a da tunaninka ko hankalinka ba dole sai mutum yana da hujja ko kwara man fi fillahi bi ghairi ilmin kada yi jayayya cikin lamarin Allah ba tare da ilimi ba wala hudan wala kitabun munir wa idza qila lahum ila su in an ce da su ittabi'u ma anzala Allah ku bi abinda Allah ya saukar qalu sai su ce bal a a nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana za mu bibici abinda muka samu mahaifanmu akai Allah ce aw law kana shaytan yad'uhum ila azab as-sa'ir yanzu ko da shaytan ya kasance yana kiran mahaifansu ya zuwa ga azabar wuta abinda mahaifansu suka yi ko kuskure ne abinda shugabannin su suka yi ko ba daidai bane cikin haka za su rike kuma wato mai neman gaskiya shine wanda lokacin da kace kaza ya halatta ko bai halatta ba abinda kawai yake so ba ni hujja daga Qur'ani ko hadisi amma ba cewa wane ne ya faɗa ba wani malami ne ya faɗa su? wannan kaga dan kungiya kenan yana nema ya ce idan dan sa ne ya faɗa ya yadda, in ba dan sa bane kare ta. in dan sa ne ya faɗa ya yadda, in ba dan sa bane kare ta. amma mai neman gaskiya kuma yake cewa ba ni hujja ba ruwansa da me aka ce a waye yake. a a menene abin da aka ce in dai abin da aka faɗa ya zanto gaskiya to magana ta riga ta kai sai ce ومن يسلم وجهه إلى الله باطل فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله

waɗansu suka ce muhsinun wato daga ihsani dai na fassaran hadisi al ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka yana bai bauta ma Allah bisa ga takawa da jin tsoronsa faqad istamsaka bil urwati wuthqa to hakika yayi riko da igiya mai matukar karfi wa ila Allah aqibatul umur zuwa ga Allah ne karfin dukkan al'amurra suke wa man kafara wanda ko ya kafirce ya kangare fala yahzunka kufru kada kafircin sa ko kangarewarsa ta bakanta maka rai ilaina marji'uhum zuwa gare mu ne ko masu take fa nunabbi'uhum bima amilu mu kuma mu labarta musu abin da suke aikatawa inna allaha alimun bi zati sudur Allah masani ne dangane da abin da ke cikin zukatan mutane متعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولا minhum qalilan su waɗanda suka kangare za mu ɗan biyar da su daɗi kaɗan na rayuwar duniya thumma nadarruhum sannan mu tilasta su a ranar tashin kiyama ila azabin ya zuwa ga wata azaba mai girman gaske wala in sa'altahum daga cikin ɗabi'an kafaran maka inda zaka roke su ko ka tambaye su ka ce man khalaqa samawati wal arda shin wane ne ya halicci sama da kasa la yaqulun Allah zasti Allah ne sun yadda da tauhidin rububiyya kada ta Allah da ayyukansa qul to sai ka ce da su alhamdulillah wato dukkan yabo ma ko sa ne dan me za ku godewa wani wanda ba shi ba kuma dan me za ku yi bauta ga wani sa bal aktsaruhum la ya'lamun Allah ke bari da yawan su ba su da ilimi lillahi ma fi samawati wal ardi mallakar sama da mallakar kasa gaba ɗaya na Allah ne inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid Allah shine al-ghaniy mawadaci sannan al-hamid wanda ya cancanci ai ba masa walau anna ma fil ardi min شجرة أظلام والبحر يمده من بعده سبعة عبر ما نفدت سبعة ما نفدت كلمات لكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير Allah ce walau anna fil ardi da ake abin da ke cikin kasa min shajaratin na itace itatuwa da muke gani akalamun duk su zama alkalumma na rubutu da biruka wal ya muddu kuma tekun da muke gani ya zama shine tawadar alkalumma min ba'dihi bayan shi wannan tekun da ya mamaye duniya ne yanzu kuma bayan sa a samu sab'atu abhurin waɗansu tekuna guda bakwai a zo a yi amfani da dukkan ruwan tekunan nan a matsayin tawada itatuwan nan a matsayin alkalami dan a rubuce abin da ya tantance a siffanta Allah da shi na kamala da bunkasar mulki ma nafidat kalimatullah kalmomin Allah ba za su kare ba mu ce shine mai kudura shine mai irada shine mai kaza shine mai kaza shine mai kaza shine mai kaza muna ta rubutawa itatuwan duniya da tekuna a samu karin teku guda bakwai ibn kasir ce teku guda bakwai da aka ce ba wai ana nufin akwai wadansu teku guda bakwai a jiya bayan duniya ba wannan isra'iliya ba kuma ana nufin wai a kawo guda bakwai din ya isa ba yace bakwai din kawai mubalaga ne amma da za a samu bakwai sama da bakwai so ba adadi kamar yadda suratul ah, kahf ta bayar a karfe kun lauka kana al-baru midadan li kalimati rabbi lanafida al-baru kwamla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bi mislihi bi mislihi din nan ba wai kwatan kwatan tekun ba bi mislihi bi mislihi bi mislihi so ba adadi duk ba na fitar kalimatullah kalmomin Allah ba za su kare ba inna Allah azizun hakim Allah shine al-aziz mabuwayi sannan al-hakim mai hikima wato mulkin sa sai dai ka faɗa shi sa manzon Allah yake cewa usni la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsi ba zan iya kace ta maka yabo ba sai dai mu ce yabo ya tabbata gare ka gurgurdan yadda kai ba makanka ba dan adam da zai iya kaiwa mafara wajen yabon Allah madaukakin sai dai ya kwatanta inna Allah azizun hakim lalle Allah shine aziz shine hakim ma khalqukum wala ba'thukum halittanku da farfado da ku karo na bego gobe kiyama bai zama komai ba illa ka nafsin wahida sai kamar busar rai guda daya wurin Allah wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar al'amarin mu gaba daya kamar kalma ɗaya ce kawai kamar kiftawa ido kawai shi kina abin sai faru